Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya mai yatti Allah Cattle Breeders wato Macban ta yi gagarumin taro a Abuja inda ta fitar da matsayar a hukunta duk waɗanda aka samu da hannu a fitinar da ta yi sanadiyar rasa rayuka a jihar Benue, ta raba da Adamawa. Ƙungiyar da ke nanata cewa ba ta da alaka da fitina sai dai kare muradun makiyaya da kan yi kiwon shanu bisa gadon su na kaka da kakanni ta nuna damuwa da yadda akan zayyana Fulani makiyaya da ta da fitina ko ko mallakar makamai ba bisa ka'ida ba. Har ma inda wasu ke kiran ayyana ƙungiyar da cewa ta 'yan ta'adda ce. Shugaban ƙungiyar Ardon Zuru Muhammadu Kiru ruwa ya ce kar a saurara wa duk wanda aka samu da laifi, kazalika rika zayyana masu tada fitinar da 'yan bindiga ko ma 'yan ta'adda. Kuma mu ba kungiya ba ce ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali, kuma mu ba kungiya ba ce mai goyon bayan ɓoye mai laifi. Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Balle wani wanda ke bayana wanda nake shugabanci kan shi. Kirwa ya kara da cewa abinda kan tazara fitinar makiyaya da manoma ko mazauna ƙauyuka shine rashin biyan diyyar waɗanda aka kashe musu 'yan uwa ko shanunsu yana mai cewa an kashe makiyaya fiye da mutum 800 a tsaunin Mambila da dubban shanu amma ba a hukunta kowa ba inda ya nuna wani littafi da ke dauke da hotuna a matsayin shaidar abin da ya faru. Shugaban kungiyar na jihar Benue Ubbi Haruna ya kuka kan dokar hana kiwo da yace ta sa wasu sun ɗau doka a hannu da takurawa makiyayan yana mai nuna juyayin saɓani da aka samu tsakanin Fulani da kabilar Tibi da ada abokan wasa ne. Ba mu rike Tibi da wani manufa ba yanzu haka Tibaben da suke yankin Nasarawa yankin Taraba wanda suke gudu suna koma benin kayayyakin su a yanzu haka suna rugan filani lokacin da aka yi wancan kirasin na dan nan da suka dawo filani ne suke ba su abinci buhuna kai ko irin ne ma filani suke taimaka masu to kaga yanzu kuma sun canja alkamarin mon bai ramoi ubi haruna kamon richiya mano miyeti ala benue state na gomino benue ne ava tindu gende ma tindila se. na ka kwara kaase wan gba ase we wundu tara we yempe gen we da keji gen we tuma pasin ba sono federal government we nongo we nyu Ubbi Haruna kenan ke magana zaman lafiya da harshen tibi wani matashi makiyayi Haya Muhammad Doso da ke garin Guma inda aka kashe mutane kwanan nan ya ce ya zama wajibi ya arce daga garin don tsira da ransa yana mai cewa zaman lafiya zai dawo in gwamnatin Benue ta soya matsaya idan za a janye dokan nan Allah ya da gwamnatin tarayya za ta sa baki a janye wannan dokan Allah ya da za a samu zaman lafiya duk abin da ake nema a Benue State. Amma gwamnan ya ce shi san ba zai yadda janye wannan dokar ba. To in ba zai yarda a janye ba to kaga zaman lafiya zai yi wuyan samuwa a wurin kenan. Wasu wakilan kungiyoyin Fulani da suka hada da Gam Allah da Kautal Hore sun halarci taron da ke nuna kungiyoyin na shirin fara aiki tare. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.